ko da ta ga ummanta ta bai sa ta daina magana da abdullahi ba kawai sai ta ji an warce wayar a hannunta ta kalli ummanta ta ta ce dan allah dan annabi umma ke haƙuri ke ban wayata hajiya umma ko kallonta ba ta yi ba ta ɗaga wayar ta maka da ƙasa wayar ta tararratse a ƙasa gaba ɗaya ta kuma ɗaukar wayar ta ƙara bugawa da ƙasa wayar ta koma ɗaiɗai a ƙasa Haniya ta sa hannu a kanta ta kurma ihu ta ce wa yo Allah umma kin kashe min waya. Hajiya umma haushi ya kama ta ta ci kuma Haniya ta matse ta ce idan kika kuma yin magana sai na murɗe miki wuya shashashar banza shashashar wofi. Na fasa wayar ki yi abin da za ki saboda an taɓa ranki ko idan kin ga kin kuma rike waya a gidan nan sai in kin daina son abdullahi kin canza ra'ayinki in ko baki canza ra'ayinki ba ke da kuma rike waya har abada to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci Hajiya Umma ta ci gaba da cewa wannan dukan da kika ga an yi miki kaɗan kenan kika gani idan baki gyara halinki ba sai mun karere yaki in ya so ki zauna a haka. Aniya bata kuma yin magana ba ta yi mukos ta ji an shaki wayanta hajiya umma ta tattara wayar da ta ragargaza ta kwashe duka ta fita da ita aniya ta bi ta da kallo tana mamakin iza da iyayenta suke mata lokaci ɗaya sun canza ra'ayinsu a kanta kawai don ta ce abdullahi take so suke gana mata wannan azabar kamar ba iyayen da suka santa ba suke yi mata hauka ta ce ba komai haka allah ya kaddaro mata to abdullahi kuwa yana jin hargagin hajiya umma tana masifa yana jin maganar hajiya umma ya ce shi kenan za a koma dukan hanniya can kuma sai ya ji kara kamar an doka wayar da ƙasa daga baya kuma ya daina jin maganar ya buga aka ce wayar a kashe take ya dafe kansa a zuciyarsa tana yi masa ƙuna ya rasa abin da yake masa daɗi a duniya bai san halin da haniya take ciki ba ya ce allah ya saba dukanta za su kuma yi ba abdullahi ya ji kamar ya rufe idon sai ya gan shi a gidan su haniya sai dai kuma babu damar zuwa ya rasa abin da zai yi sai ya ji bakinsa yana karanta addu'o'i nan ya samu sassauci a cikin zuciyarsa abdullahi ya daɗe a zaune a ɗakinsa kansa kawai ya dafi yana cikin wannan halin hajiyarsa ta yi sallama ta shigo ɗakin sai ta tarar da shi cikin wannan halin hajiya bilkisu ta isa inda abdullahi yake da sauri ta sa hannunta ta dafa kansa ta ce abana me yake ka abdullahi ya ɗago kansa da sauri ya kalli hajiyarsa har zai magana sai ya tuna me zai ce wa hajiyarsa ta kuma ya masa magana abana magana nake yi muka kana ji na kayi shiru ya kuma kallonta kamar zai yi kuka ya ce hajiyata hajiya umma da abba zakare suna can suna dukan haniya subhanallah me ta yi musu haka da zafi Ajani ne na ja mata aka da ke ta kamar ya kai ka ja mata ya ce hajiya gidansu na je zance shine abba zakari ya gamu ya kore ta gida ni kuma ya gaggaya mun magana wannan shine dalilin da ya sa suka da ke ta ta ce yanzu banda abinsu irin wannan dukar kamar sun ga kuna abin da bai kamata ba wai su me yasa suke yin abubuwa kamar wasu jahilai ba alhaji zakari ba ba hajiya umma ba gaba ɗayansu an rasa mai hankali a cikinsu wannan abun da suke yi san bai kamata ba yanzu da suka taru gaba ɗayansu suna dukan ta idan suka je suka kashe tafa akan abun da bai taka kara ya karya ba me za su ce da ubangiji ko da su suka haife ta suna da iko da ita ai ba su suka halicce ta ba idan suka kashe ta ubangiji sai ya tambaye su akan zaluncin da suka yi mata. ya ce hajiya ni gani nake yi kawai in haƙuri da haniya wahalar da iyayenta suke bata ta yi yawa kuma duk a dalili na suke mata wannan azabar Allah ya sani mun yi iya bakin kokarin mu akan wannan lamarin abu ya ci tura a dalili na kasu je su kashe ta haka kawai cikin sanyin jiki hajiya bilkisu ta fara magana jikinta sanyi da magana da abdullahi ya faɗa mata ta ce bana. wannan hayaniyar da kaga ana yin mata kar ta firgita ka shi dama lamarin su ya gaji wannan hatsaniya ka daure ka cije insha Allahu za ku samu nasara idan ka ce ka janye magana aurenka da haniya hakika haniya za ta ce ka yaudare ta ta tsaya kai da fata kai take so dukkan wata izaya da wahala da iyayenta suke ba ta ta jure kuma duk saboda kai ta daure wannan wahalar da suke yi mata kalli yadda iyayenta suke son ta suke ji da ita kamar su goya ta ba sa son su ji ta yi tari amma lokaci ɗaya sun canza mata saboda ta ce kai take so suke gana mata wannan azabar kuma ta samu labarin ka janye son da kake yi mata ka canza a kanta wannan bai kamata ba ni mahaifiyarka hajiya bulki zan yi muku addu'a akan wannan lamarin naku Allah ya sassauta zuciyar hajiya umma da alhaji zakari su haƙura ku yi aure da aniya idan Allah ku ya haɗa wannan auren shi kenan duk abinsu ba su isa su hana ba dole sai dai su yi haƙuri su zuba wa sarauta Allah ido to ni hajiyar ka na baka goyon baya ka ci gaba da neman auren haniya kar ka ce za ka janye ka ji kowa bana shi ma abbanku da ya ce baya son auren na zauna na fahimtar da shi ya sauko ya haƙura shi ma addu'a yake muku allah ya daidaita wannan lamarin naku addu'ar iyaye ba ta faɗuwa ƙasa banza insha allahu zai karɓi roƙonmu ku dai ku ci gaba da yin haƙuri don mahaƙurci mawadaci nan gaba wannan abun sai ya zama tarihi kamar ba a komai ba ya ce hajiya yanzu kina ganin ya zan yi abba ya hana ni zuwa gidansa babu wata hanya da za mu rika haduwa da haniya yanzu ma na buga wayarta na ji a kashe ina jin sun kwace wayar ta ce ba komai ka je ka faɗawa wa hajiya amina ita kuma sai ta je ta faɗawa wa alhaji baffa tana nufin mahaifinsu alhaji ahmad kenan na san zai ɗauki mataki akan wannan matsalar abdullahi ya ji daɗin shawarar da hajiyarsa ta bashi ya yi mata godiya sosai ya yi wa allah godiya da ubangiji ya bashi uwa ta gari to bayan kwanaki uku abdullahi ya je ya samu hajiya amina a kan matsalar su ya faɗa mata komai duk abin da yake faruwa ya zauna ya mata bayani ɗaya bayan ɗaya hajiya amina ta ce ba komai za ta je ta faɗa wa baffansu abin da yake faruwa sannan ta ƙara wa abdullahi kwarin gwiwa ta yi masa albishir insha allahu haniya matarsa ce abdullahi ya ji daɗi sosai akan wannan albishir ɗin da ta yi masa hajiya amina ta ce gobe idan allah ya kai mu za ta je gida ta faɗa wa alhaji Babban. da yake shi ba a jihar yake da zama ba yana wani ƙauye a can yake da matarsa washe gari ta shirya ta je garin ta faɗa masa halin da ake ciki Alhaji Baffa bai ji daɗin wannan lamarin ba ya ce su har yanzu ba su bar wannan rigimar ba shekara da shekaru hayo ba za su daina wannan abun ba? Hajiya Amina ta ce wallahi Baffa kuma duk wannan fitinar ba wani ke haɗawa ba Alhaji Zakari ne da Alhaji Sani suke tayar da wannan fitinar. Ya ce ba komai zai zo garin da kansa a yi maganin komai. Hajiya Amina ta ji daɗin yadda mahaifinsu ya amshi maganar da muhimmanci. to ranar alhamis alhaji baffa ya dire a garin alhaji zakari da alhaji sani sun yi mamakin ganin mahaifinsu ya zo musu bagatatan bai sanar da su zai zo ba kawai sai ganin shi su kai sun saba duk sanda zai zo gari zai sanar musu ya ce gashi nan zai zo a zo da mota a ɗauke shi har gida amma wannan lokacin kawai sai ganin shi suka ya zo ya hau motar haya abin ya ba su mamaki suka ce baffa wannan zuwa haka baka tatan babu sanarwa ka ce za ka zo alhaji baffa ya ce akwai dalilin da yasa ya zo garin ya ce gobe idan allah ya kai mu da safe gaba ɗayanku ku zo ina neman ku alhaji sani da alhaji zakari suka kalli juna shi ko alhaji ahmad bai kula su ba ya ce shi kenan baffa allah ya kai mu gobe za mu zo wace gari misalin karfe tara na safe gaba ɗayansa sun hallara a gaban alhaji baffa suna sauraron su ji abin da zai ce musu alhaji babba ya gyara murya ya ce na san za ku yi mamakin abin da ya sa na tara ku a wajen nan wata muhimmiyar magana ce na ji ta taso dan gidan alhaji ahmad yana neman yar gidan alhaji zakari yana so a bashi ita ya aure ta ko kuma kun dage kun ce ba za ku bata abdullahi ba gashi yaran suna son junansu shin abdullahi bari ne a cikinku da za ku ce ba za ku bashi auren haniya ba sai ka ce ba ɗanku ba ku fa masu tsayawa a wani waje ne ku nema masa aure ɗanku ne duniya da lahira ɗan alhaji ahmad wanda ya haifa a cikinsa ai ɗanku ne duniya da lahira kuma naku 'ya'yan 'ya'yan shi ne yadda zai yi iko da naku 'ya'ya kuma haka za ku yi iko da nasa 'ya'yan wannan abin da kuke yi abin kunya ne a ce uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ku zauna kuna wannan aikin bai kamata ba ku da za ku sasanta junanku ku kulla zumuncin ku ku su taso kansu a haɗe babu wariya a tsakaninsu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su haɗe kansu babu mai jin kansu wannan ai abin alfahari ne a wajen ku 'ya'yan wa da 'ya'yan ƙani sun taso gaba ɗayansu kansu a haɗe gashi har ya kai yaran suna son junansu a yi aure a ƙara dankon zumunci idan kuma da wata hujja kwakwara wadda kuka ga bai dace abdullahi ya aure haniya ba sai ku faɗa mu alazzakar ya fara magana ya ce daman baffa wato ɗan gidan alhaji sani abbas ya ce yana son ta yana dawowa london karatu za a yi magana a wurin nasu shi muka riga muka yi wa alkawari za a bawa alhaji zakari ya zauna ya tsara maganar kamar gaske alhaji bafu ya ce ai shi kenan da abdullahi da abbas din ai duk ɗaya ne babu bambanci a tsakanin su. idan gaba ɗayansu yaran suka ce suna son junansu sun riga sun haɗa kansu ai shi kenan allah ya haɗa kowa da nasu rabon na alheri hajiya amina tana wajen a zaune abin ya bata mamaki da ta ji maganar da alhaji zakari ya shirya hakika ta san wannan ce yana son haniya ba sai zuwa haɗa su da ahmad ya ce to ji abkar ya ce zai ke neman auren haniya ka ba wa abdullahi je ya nemi wata diyar a gari allah ya bashi ta gari amin bafa kamar yadda ka faɗa abdullahi da abbas ɗaya ne a wajen mu haka ne ma muna muna muna farin ciki allah ya nuna mana lokacin auren alhaji bafa ya ce amin alhaji ahmad suka yi addu'a kowa ya kama gabansa To Abdullahi yana gaban mahaifinsa Alhaji Ahmad yana yi masa bayanin yadda suka yi da Alhaji Zakari. Abdullahi yana jin abin da mahaifinsa ya faɗa masa gumi ya shiga keto masa ta ko'ina kankace wannan rigarsa ta jike da gumi. Alhaji Ahmad ya fahimci halin da Abdullahi ya shiga na rudani ya ce Abdullahi ka yi haƙuri Allah zai baka wacce tafi haniya. ‘Yan uwana ne amma ba sa ƙaunata ko kaɗan. banda kaddarar rayuwa mai zai sa ma ka ce kana son yarsu abdullahi ka san halin da ake ciki to ka yi haƙuri kaji hajiya balkisu ita ma ta bawa abdullahi haƙuri suka yi ta rarrashinsa abdullahi ya ce ba komai ya haƙura allah ya ba shi haniya shi zai kuma ba shi wacce ta fita to bayan iyayen nasa sun gama yi masa nasiha ya tashi ya tafi ɗakinsa duk irin dauriyar ɗa namiji a rana abdullahi ya kasa jurewa ya yi kukan da bai taɓa yin irinsa ba to bayan sati ɗaya abdullahi yana kwance a ɗakinsa kawai sai ganin haniye ta shigo ɗakinsa kamar wacce aka ce lota da sauri ya tashi ya zauna ya sa hannunsa ya mitsitsike idanunsa ko idansa gizo yake nuna masa ya buɗe idanun nasa abin mamaki haniya idonsa ya ƙara masa tozali da ita murmushi kawai take sakar masa shi ma ya mayan mata da murmushin hakika haniya duk tara mai kamar ba ita ba a hankali abdullahi ya bude bakin sa ya kira sunanta ya ce haniya ke ce kuwa ko ba ke bace ba murmushi kawai ta yi masa ya kuma yin magana ya ce haniyar abdullahi insha allahu ita ce ta daga masa kai ta ce ka gana canza maka ko ni ce abdullahi baka gane ne ba ko ya ce haniya ya za a yi na kasa gane ki ai kowane irin yanayi kika shiga ba zan kasa gane ki ba ya nuna mata waje ta zauna abdullahi ya kura mata ido yana kallon yadda ta koma ya ce haniya ya aka yi kika samu kika fito aniya ta ce umma ba ta nan ta tafi biki ƙauye yau za ta dawo na roƙi mai gadi na ce don allah ya bari in zo wajenka da yake ya san komai kuma muna mutunci da shi ya ce ya banne amma awa ɗaya ya bani kajiyar da aka yi na samu na fito abdullahi ya saki ajiyar zuciya ce sannu haniya ina tausayin kaina ina tausaya miki saboda irin wahalar da su umma suke baki ina tausaya miki sun hana ki abin da kike so sannan ga izayar da suke yi miki amma babu komai a hankali haniya ta fara magana ta ce shi kenan yanzu abdullahi an raba mu kenan da kai ya ce muke an raba mu idan kin gana hakuri da ke kin riga kin shiga gidan abbas shine kawai zan fitar da ran aurenki shani ta zaro idanu ta ce abbas kuma waye abbas a kina nufin baki san abbas ba to shi abbas suke so su baki ta ƙara maimaita sunan ta ce abbas ɗan gidan abbas sani shi suke nufin za su bani a matsayin mijin da zan aura tashin hankali abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan wallahi abdullahi da na aure abbas gwamma na kashe kaina na mutu gaba ɗaya in ya so kowa ya huta ya ce ke haniya kina da hankali kuwa kar ki kuskura ki yaka kina nufin ki kashe kanki ki mutu kafura akan abin da bai taka kara karya ba ana so kowane musulmi ya yi fatan ya koma wajen ubangiji da kyakkyawan sakamako aniya to idan kina so mu shirya da ke ki daina yi wa kanki mummuna fata idan ko ba ki daina ba za mu raba hanya da ke dukkan musulmi fa ana so ya zama mai haƙuri da dogaro ga Allah a duk halin da ya tsinci kansa idan kika yi hakuri kika miƙa wa ubangiji al'amuranki za ki ga kyakkyawan sakamako nan gaba insha Allah Aniya ta rushe da kuka ta ce haba Abdullahi me yasa za ka yi min haka kowa ya san kai nake so ban da wani muradi a rayuwata irin na ga Allah ya haɗa mu aure da kai haka kawai sai su ɗauko wani su ce shi za su bani bayan ba shi ya ce yana so na ba ko shi ya ce yana so na wallahi ba na son shi ko kaɗan ya ce haniya kenan to ko bai ce yana son ki ba iyayenmu sun ji sun gani sun ce shi suke so su baki ya za mu yi sai mu fawwala wa Allah ta ce hakika idan suka dage suka ce sai na aure abbas a matsayin mijina wallahi za su yi da na sanin aura mun shi wallahi tallahi ba zan taɓa yadda ba ya ce haniya ni dai ina gargaɗinki kar ki saki ki ce za ki kashe kanki ko kuma ki kashe mijinki ko ki ce za ki gudu a cikin waɗannan abubuwan da na lissafa miki guda uku kar ki sake ki ce za ki aikata ɗaya a su kin ji ko ya kai kawai ta ɗaga masa tana kuka abdullahi ta kira sunansa ka ba ni shawara ya zan yi wani irin mataki ka ga ya dace na ɗauka akan wannan lamarin masaro assalamu